mutum biyar ne suka rasa rayukansu da suka hada da wanda ya tuka motar yayin da wasu da dama suka jikkata sanadiyar fashewar bom din da misalin karfe goma da rabi na daren jiya haka zalika kimanin shida daga cikin motocin da ke jere a gefen hanya kusa da wurin da abin ya faru sun kone kurmus wannan wuri na middle road a sabon gari na dab da wurin da jama'a ke shakatawa da ma shaye-shayen da ba a rasa ba shi dai wannan bom ya fashe ne a tsakiyar titi wanda hakan ke alamta cewa mai ƙunar bakin waken bai kai ga inda ya nufa ba mai faruwa ta faru jim kaɗan da fashewar bom ɗin ne kwamishinan 'yan sanda na jihar kano mr adishina shinafa ya bayyana a wurin daga cikin waɗanda suka rufa kwamishinan baya akwai kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar kano asp magajin musa majiya motar da matabbatar wace iri bace kuma wace iri ne lambata wanda ya to bom ya tashi kuma hayyar sanadin mutuwar mutum biyar har da shi wanda yake cikin wanda suka mutu din akwai karamar yarinya wanda shekarunta ba za su gaza goma zuwa sha biyu ba da kuma sauran mutum hudu kuma kamar yadda muka samu rahotanni daga makotan da suke wannan guri ya nuna alamar kan cewa kamar ita ainihin wannan mota ba ta ce gurin da ake bukatar da za ta je ba amma tuni a sashen kula da hukunci mai da bangaren ainihin jami'ai masu bincike suka ne suka zo wannan guri su bangaren masu kwanci babamai sun gama ainihin duba gurin gaba ki babu wani saura shi yasa ma kaga kwamishinan yan sanda da dukkanin jami'an ainihin kuma mun tsaro wanda ya hada da na sojojin sama da ƙasa da na faran kaya da civil defense da dukkaninsu suna wannan guri sun gama share gurin an tabbatar da babu wani abu a shi yasa kuka gama wannan guri kuma tuni aka riga aka fara bincike kuma muna fatan Allah da ba za a samu wani abu makamancin wannan ba kuma tuni guri ya riga ya kuma daidai an fara kuma bincike da fatan Allah kiyaye gaba yanzu dai kusan shekara guda kenan al'ummar birni da kewayen Kano na cin gajiyar daidaituwar al'amura ta fuskar tsaro lamarin da ya sababa farfadowar harkokin kasuwanci da sauran al'amura na yau da kullum a jihar ko da shike hakan bai sanya jama'a sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen addu'o'in neman dawwamaman zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria